بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وزلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم, وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل مودثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله بزام دورة أكن درسيم من سورة الأعذاب ودساتين ديوتي من سيكرشن آية تقوم شابه فإن الله مدى وحكي سركين قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا Allah ya ce lokacin da Allah ya nufe ku da rahama ko ya nufe ku da wata azaba Allah ya ce ba zai iya tsare ku idan ba Allah idan Allah ya nufe ku da jin kai da rahama irin tasa babu wanda zai iya tsare wannan rahaman gabarin samun idan kuma Allah ya nufe ku da wata cutarwa to kuma babu wanda zai iya tsare wannan cutarwan gabarin ta same ku ma'ana dai komi da komi yana hannun Allah ne Allah ce da iko akan komi da komi Allah ya san gani za mu tashi a farkon aya ta goma sha takwas Allah ya mana jagoranci sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد يعلم الله المعوذين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا الله يسي قد يعلم, قد يعلم الله المعوذين منكم الله يسي الله يسي waɗanda suke juyar da waɗansu daga cikinsu ga barin zuwa jihadi ga barin bin manzon Allah sallallahu alaihi ba muna ta darasi akan munafukai ba da yadda suka cutar da musulunci yadda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan za a tafi yaki to sai su dinga bin ɗaiɗaikun mutane suna musu injiga mai kansu duk wanda ya baka shawara akan ka bar addini ya maka yin gida mai kan sai ka yi nadamar abokantaka da shi sai ka yi nadamar alaƙar kulshi a ranar alkiya Allah ya ce kad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina na ikwanihim alumma gidaina Allah ya ce ya fi ka Allah ya san waɗanda suke kashe gwiwan waɗansu daga cikinku daga zuwa yaki waɗanda suke juyar da su daga hanyar jihadi zuwa ga hanyar zaman gida wal ƙa'iri na ikwanihim da kuma waɗanda suke ce ma ɗan uwansu hadun ma ilaina ku zo zuwa gare mu ma'ana ku zo mu yi zaman mu a shago ko mu yi zaman mu a ofis ko mu je cikin gonakin mu mu zauna kar ku yadda ku yi wannan fitan domin akwai abin da zai biyo baya mai nuni Allah ya ce duk mun san waɗanda suke wannan abun daga cikin Allahu akbar duk yadda mutum yaudara ta kai yaudara ba zai yaudari Allah ba zai yaudari Allah Allah ya ce kad ya'lamu Allahu al minkum wal li ilayna Allah ya san waɗanda suke juyar da waɗansu daga cikinku ga barin bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa wajen yaki Allah ya ce Allah ya san waɗanda suke gaya ma ‘yan uwansu cewa kar ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ku zo mu zauna tare da ku a gida kar mu je mu jefa rayuwarmu a cikin haɗari Allah ya ce wala ya atuna al-ba'sa illa kalila irin waɗannan mutane Allah ya ce ba su zuwa yaki sai ɗan kaɗan wanda suka hararo da aka maslahar su eh, a can suratul nisa yake cewa wa inna minkum لما ليفتح أن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن, ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وإن منكم لمن لا يبطي أن الله يتدك تشينكم akwai waɗanda suke kashe gwiwar waɗansu bayan Allah daga yaƙi ko aiki ma'addini. wa inna minkum laman la yubassi anna Allah yake daga cikin ku akwai wanda suke nauyin jiki suke jinkiri a gida kuma suke jinkirtar da waɗansu bayin Allah daga bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa yaki ko kuma wani aikin addini fa in asabatkum musibatu Allah yake waɗannan mutane idan wata musifa ta same su sai aka zo aka yi aiki da aka yi yaki sai aka yi galaba akan musulmi sai aka samu nasara akan musulmi sai ya zama wannan juyin ya juyo ne ta kan musulmi fa in kun musibatu Allah ya idan masifa ta afko muku aka yi nasara akan ku a kun yaki kada sai ka ji wannan mutum na cewa qadi an'ama Allahu alayya yake ce Allah ya taimake Allah ya ji kaina Allah ya mun ni'ima idan lam akun ma'ahum shahida da ban bi su zuwa kun yakin nan ba, da yanzu ni ma an rinsa ne Allah ya ce duk lokacin da wata fitina wani juyi ya same ku wata musiba ta same ku kada wannan mutumin sai ya dinga cewa aje an'ama Allahu alayya hakika Allah ya yi ni'ima gare ni Allah ya taimake ni Allah ya rufa mini asiri idan lam akun akun shahida da ban kasance tare da su a wajen yakin ba wala ina saba kun fadlun min Allah Allah ya ce amma fa in falalar Allah ce ta same ku da aka je yaki kuma sai kuka yi rinjaye sai kuka samu ganima yau ya zama musulunci da musulmai su ne a sama la yaqulanna Allah ce sai ka ji musulmin nan yana cewa ka allam ta kun bainakum wa bainakum wadda wannan jumla ce mu tarafa Allah ya ce abin mamaki wannan mutumin Allah ya ce kamar babu wata soyayya tsakanin ku da shi kamar addini ba ta haɗa ku da shi ba kamar anguwa ba ta haɗa ku da shi ba kamar masallaci ba ta haɗa ku da shi ba ka ta kun bainaku baina ku ma wadda, kai sai ka ɗauka da kai babu wata alaka ko ta sanan kewa tsakanin ku da shi me yake cewa Allah Allah yake sai ka yana cewa ya laitani kuntu ma'akum fa akuzu fawzan azima kai tsona da na sani da na bi ni ma yau da na rabauta da babban rabu idan ta ɓaci sai ya ce Allah ya taimake ni da ban bi su idan kuma aka yi nasara sai ya ce ya laita ni su ma'ahum fa kuza fauzan azima da a ce ina tare da su ni ma na rabauta da babban rabu za ka munafiki ne Allahu akbar lokacin da annabi ya tafi umurarsa da ta rikide ta da ta rikide ta ta zama sulhul hudaybiya lokacin da bai tafi annabi fa ya kora hadayarsa yana cikin ihraminsa saboda ya nuna ma duniya ba faɗa ne wayannan munafikai da suka yi lissafi suka gafa ga irin ɗauki ba daɗin da aka bar makka sulalewa musulmai suka yi ta yi daga farmakin kafiran maka suka bari sai suka ce mun tabbatar ba yadda za a yi yau musulmai su shiga maka su fito lafiya saboda haka sai suka shawara sai suka ce kar ku yadda ku fi shi sai suka doke a biya mun karanta a satin da ya wuce irin kuzurorin da suka yi sababa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shagalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana suka ce iyalanmu dukiyar mu suka shagaltar da mu daga zuwa yaki amma ka taimaka mana gafara annabi har na shiryo zan fita sai aka ce mun yaro na ya bata shine da tafi neman yaron dalilin da yasa ban bi ka ba lokacin da zan bi ka har na shirya aka ce mun rakuma na sun watsi a jeji wannan dalilin garin tattaro ke yasa ban bi ka ba su daga sirla na ka ba mana gafara to lokacin da kuma aka dawo daga sulhu hudaybiya Allah sai ya sanar da manzon Allah cewa idan an dawo Madina an huta to a yi gangamin yaki a tafi kai bara Allah sai ya gaya wa musulmai kololo kai bara kuɗi kawai da kuɗi kwallolo Allah ya biya musulmai Umar ya ce ba mu taɓa zama alhazawa ba sai da aka kai mara. domin aka yi bara Allah ya ce musu a Kur'ani, kuɗi kawai da kuɗi to amma Allah sai ya sa kai ya ce kuma duk wanda bai tafi wata umran da ta rikide ta zama sulhul biya ba kar ku yarda ya biyu kuma idan mutum ya tafi wannan sulhul hudaybiyar ko bai samu tafiya kai bara ba in an zo da kuɗi a raba da to bayan an huta sai aka yi kankani za a tafi kai bara annabi ya ɗauki tuta ya ba wa sayyidina aka kuma sanar da musulmai cewa kuɗi da a yi kuɗi kawai da a yi hankalin mutane munafukai sai tashi tun da an tabbatar da ga tafiyar da za a yi ga abin da za a samu wallahi jama'a aka kirin suka ce sai sun yi su zaka kala aya فيقول المطلقون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا الله يسيد من ذلك الله صلى الله عليه وسلم سيقول المخلفون وأن من تسكت زواياكم waɗannan da suka isa bika a tafi maka za su zo suna cewa idan talaqatum ila maganima akuduwa idan za ku tafi ɗebo ganima haka Allah ya idan idan talaqatum ila maganima akuduwa idan za ku tafi zuwa ɗebo ganima za ka ji suna cewa zaruna nattabi'ukum ku bar mu ma mu yubi ku ba kun ji za su neman kuɗi ba zaruna nattabi'ukum ku bar mu mu ma mu bi su kai bara kul Allah ya ce ka ce musu lan har ku harkun nafiyin wa nasu, lan tattabi'una Allah ya ce ka ce musu san ba za ku bi mu ba Ka kazalikum qala Allah min qablu haka Allah ya ce in za a tafi kai bara duk wanda ba a tafi sulhul hudaybiya da shi ba ba zai je ba Tuntuntuni haka Allah ya faɗa kazalikum qala Allah min qablu haka Allah ya faɗa tuntuntuni. tuntuni yuriduna an yi bandidu kalam Allah Allah ke suna so su canza maganar Allah ba za a je da su ba to suna so su sa wa annabi breda dole sai an je da su Allah ya ce kulka ya musulunta tabi'una kazalikum qala Allah min qablu fasayaquluna bal dunana Allah ce za ka ji sun koma kefe suna cewa hasada kake mana wai an annabi ne yake musa ji muna fasayaquluna bal tahasuduna bal kanu la hula? illa qalila Allah yake ba su da fahimta ne sai Allah yake to yanzu bari mu mu wani fitar wannan sai bandan wannan bandan kuma ku yi hakuri amma nan gaba in an dawo daga kai bara Allah ce zan akwai waɗansu anna mi'aku da zan haɗa ku yaki kullil mukhallafina min al-a'rab satud'una ila qawmin uli ba'sin shadidin شديد تقاتلونهم تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما الله يكتب الله صلى الله عليه وسلم قل للمخلفين من الأعراج كجيا موطن وطن سكك أتفيا مكة لكتك لا رباوة قوي الله يكتب كجيا مسلم أولا إلى قوم uli ba'asin shadidin za a gayyace ku zuwa wani yaƙi za a buga ne da waɗansu anna uli ba'asin shadidin wanda suka iya yaƙi na fitina su qatilunahum aw yuslimun kawai ko su musulunta ko ai yaƙi babu jizya babu komai in dai yanzu kuna zo a dai to ku ya fi yanzu bara su ku ba amma in an dawo daga kai bara ka tudu auna ila qaumin uli ba'sin shadidin Allah ce za a sace gayyata a tafi wani yaƙi da waɗansu Allah wadda suka iya yaƙi na fitina to katilu da ku kawai ku yake su auna musulmin ko su musulunta in ba su musulunta ba sai dai ku kare fa in tudu Allah ya ce in kun yi da'a kun je wannan yaƙi. yu'tikum Allahu ajran hasana Allah zai ba ku sakamako mai kyau wa in ka tawallau kama tawallaitu min qabl in kun juya baya irin yadda kuka noke a tafiya Makka yu'azzibukum azaban alim to wani munafiki ne Allah bai iya maganin sa haka suke yukadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa huwa wala basa zuwa yaki sai wanda suke da matsala yanzu kun ga kai bara da suka ga akwai maslaha su ai sun ce da aka ki su din har suna cewa ana musu hasara ne to shine ma'anar wala ya atuna al-ba'sa illa qalila ba su zuwa yaki sai dan kadan jiba jiba wani irin jiba jiba ne shine wanda suka hango akwai moro moro to sai su wanda suka hango kamar za ta bashi sai su nodi Allah ya ce shi haka wani Allah ba duk abin da zai ritsa da musulmai duk abin da zai ritsa da musulmai shi ba damuwar su duk abin da zai ritsa da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba damuwar sa bane shi dai meye maslahar sa eh a cikin suratul tauba Allah yana ba da labarin yana ga wa annabi wa'annan mutane in tusibuka in hasalani tasuhu وإن تصبك مصيبة يقولوا يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل حتى ربكم بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون الله يسير من الله صلى الله عليه وسلم إن تصيبك حسنة Ta tasuhum Allah ce idan alkhairi ya same ka yana fata musu rai wa in tusibuka musibatun amma in musiba ta same ka aka ce yau ga wani tsotsi ya hau ya afta maka aka ce yau ga musulmai sun fada wani wani halin kakali kai kan sukan ce kad akazna amrana min qablu mukan dama mun ɗauki matsayin mutum tuntuni shi ya sa muka ce ba za mu bi shi ba wa ya tawallau wa hum farihun Allah ya sukan juya baya suna farin wani annabi ne wani abu ya same shi kana kuma kada a kasna amrana min qablu suka ce mu kan mun dauki matsayin mutum tuntuni wa ya tawalla wa kun farihun sai su juya suna farin ciki kul Allah ya kace musu lan yusibana illa ma kataba ba abin da zai same mu sai abin da Allah ya rubuta lan yusibana illa ma kataba Allah lana Allah ya ce ga yawa munafukai ku kwantar da hankalinku duk abin da kuka ga ya rika da mu haka Allah ya rubuta sai rika da huwa maulana Allah shi ne majibancin mu wa ala Allah falyatawakkal almu'minun kuma ga Allah dukkan mu'minai su dogara gare shi su bi da al'amarin su kul Allah ya ce ka sake gaya musu hal tarabbasuna bina ai ma tarabbasuna bina illa ihdal husayn yace abinda kuke jira ku gani ya faru da mu wallahi ba abinda za ku gani sai ɗayan biyun alkhairan ba abin da zan gani har abada sai ɗayan biyun alkhairan nan ko dai mu tafi yaki ku zauna a gida ku jira me zai yake ɗayan biyu da ku kuma duka biyun alkhairi ko dai mu je mu yi nasara musulunci ya tabbata daular musulunci ta tabbata mu dawo daga nima gida ya ce bakin ciki ya kashe ko mu je a kashe mu ku shiga aljannar Allah yake duka alkhairi yadda kuma ba abin da za ku taɓa gani sai ɗayan biyun illa ihdal husayn sai ɗayan biyun waɗannan alkhairai biyu ko dai mu je mu yaki yau addinin musulunci ya tabbata ya ɗaukaka daular musulunci ta faɗaɗa ko kuma a zubta mu Allah ya ce biya mu da gidan aljanna ya ce ba abin da za ku gani sai ɗayan biyu akwai wani abu ne ba kun ba kun eh wannan hannu da tarabba su ya ce mun kuma mun samu ku ido ba kun sa mana ido ba ya ce to mu bari mu ba ku labarin abin da zai faru da mu ko dai mu yi nasara ku ga daular musulunci kuna so ba ku so ta ku ko a kashe mu mu je mu shiga aljanna ya ce to wannan hannu da tarabba su mu kuma mun samu ku ido an yusibakumullahu bi azabi min indihi Allah ya saukar muku da wata azaba daga wajensa muna gani audi aidina ko ya ba mu dama mu dandana mu kudar da hannunmu ba ta rabba su ku je ku jira in na ma'afu mu tarar su mun ma muna jira ga mu ga za ka muna kai suka rayu da musulmi haka suka rayu da musulmi bakin cikin musulmai shi shi ne farin cikin su farin cikin musulmai shi shi ne bakin cikin su in su buka hasanatun tasu'uhum idan alkhairi ya same ka sai ya bakanta musu rai wa in tusibuka musibatun idan musifa ta same ka Allah ya ce wa ya tawalla wa hukum sai su juya suna fadin Allah ba to Allah ya samu dace Allah ya ce wala ya asuna al-ba's illa kalila ba su zuwa yaki sai dan kadan wanda suke da maslaha a cikin su to sai Allah ya ce na alaikum فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف فلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك كذلك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان وكان ذلك على الله يسيرا الله يسير الشيخ حسن عليكم كما صلاة موكو رون الخيرية الشيخ جمعنا الشيخ فكين مروز الشيخ حسن عليكم Allah ce duk wani alkhairin da zai amfane ku suna bakin ciki ya amfane ku duk abin da zai zama alkhairi gare su suna bakin cikin wannan alkhairi ne su iya damuwar su gan ku a matsala iya damuwarsu su gan ku a matsala a ce hasan alaikum Allah ya ce suna da tsananin rowan alkhairi gare ku fa iza ja alkhawfu ai fa iza ja alharbu Allah ya ce idan yaki ya taso annabi ya sanar da cewa to za a fita abokan gaba za su kawo hari za a kai farmaki ra'aitahum yanzuru da ilaika Allah yake sai ka gansu suna ta zura maka ido suna kallon ka ta duru a ayyunuhum idon su yana gulu-gulu yana tuttuyawa kallabi yi alaihi min al-maut kai ka ce wanda aka saukar mishi da magagin mutuwa ne kai ka ce yanzu zai mutu in yanzu labarin za a iya munafiki zai yanzu kallabi yuksha alaihi min al-maut lokacin da ake bayani ya zura ma annabi ido Allah ya ce kai ka ce magagin mutuwa ne ya sauko mishi ya fita a hayyacinsa ya bauta ya jita Allah ce fa iza zahaba al-khawfu idan tsoron ya yaki ya tafi ba yanzu an matsayi ba an dawo gida lafiya hukum bi alsinatin hidadin Allah ya ce aiki sakbalukum azawkum bi alsinatin hidadin Allah ya ce kuma sai su dawo su yanka muku bakakin maganganu da zambo da walakanci in an zo yaki ya zare ido yana nema ya gudu ba ku jana ta yaki ya bar gidansa abuja ba to idan ana zaune lafiya kuma sai cutar da a faɗi wannan magana a faɗi wannan magana a faɗi wannan magana a faɗi wannan magana dukkanin cutar da musu sanakukun fi alisinatin hidali Allah yake sai su dinga yanka muku baƙaƙen maganganu da harshen su mai kai a shi hasan alalkai Allah ke suna masu tsananin rowan alkhairi akan ulaika allazi ulaika lam yu'minu Allah yake waɗannan ba su yi imani ba fa ahabba Allahu a amanahum saboda Allah sai ya ba ta ayyukansu wa kana zalika ala ya yasira kuma hakan abu ne mai sauki abin Allah ya ba ta aikin wanda bai yi imani sai Allah ya ce يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا الله يكسونا لكم وأن رندلون كثيرا فسبتبا فالله يسروا بوبوا يقول يسبا zai masu bin yaman ya ce ni ina cikin lokacin da iskar ta kone ya ce tun da na ce ban saba ganin barde jarumi irin manta Allah an saka wani rukuku a cikin garin Madina aka ce to a kada bara za su duba ta bayan garin nan me yake faruwa a ce a nemo bardewa ne a nemo bardewa ne aka haɗa barada tukunna aka ce su ta zama a me ba baradan suna fita sai su gamu da manzon Allah yana jawo sannan kaji ana cewa a yi koyi da annabi har da faran da ta kasa ya zama Ya ce ban taba ganin jarumi irin manzon Allah ba ce lokacin da aka mana rida sama da ƙasa, in ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzadat al-absar wa balagatil qulubul hanajira wata sunnuna billahi sunna yace duk wannan kidimar da muke cikin to wallahi manzon Allah ya mu dai yana da tsere kira'an nan kawai yace muna yace da annabi ya sallar nafila raka'a biyu ya sallame a wannan daren sai yace a cikin ku wane ne zai je leko abin da abokin gaba suke shiryawa ya zo ya gaya mini wa lakul janna a baki aljanna zai bai shi wala ko kallon sa ba wace wuri ya yi wuri ma yadda annabi ya sake tashi ya yi na nafila raka'a biyu yadda a cikinku wane ne zai je ya leko min shirye-shiryen da abokan gaba suke yi idan ya dawo ya gaya mini a ba shi kyautar aljanna zai bai ce ba wata ya ya sake lafila ya ce wa zai je ya leko mini wa ya kunu ma'ifil janna mu zauna da shi tare aljanna suke lagwa ke ko da shi ne ko ka wa ko kiyama Allah cewa kawai ke iza zulzilatil ardu zilzala inna zalzalatas sa'a to Allah ya ce haka muka mutu wa zulzilu zilzalan shadida kaga ai mun ji dole a ne. yace bayan annabi ya sallame ne ga raka'a sai tashi da kansa sai ya zo cikin mu sai ya taɓa wannan shi wannan waye cikin dare sai ce ni ne wani wani manzon annabi sai ya wuce sai ya taɓa wannan ya ce shi wannan waye ya ce mishi ni ne wani wani manzon zai bai ce ya zo kaina ya taɓa ne ya ce wannan waye na ce ku zai fata gudun yaman ya ce ku zai fata da zai ce na akwai ku zai bai ce ni za a tura cikin annan annabi ya ce ka sake ku zai ba ka je ka binciko mini abin da abokan gaba suke ciki ka zo ka gaya mini zai ka yace tun da annabi ya ce dole a zai ka yace na tashi har na yi nisa kaɗan sai annabi ya ce na sosai sai na dawo ya ce karfa ka zartar da wani abu ba ku ya muna zai ka yace ba ku ya ce a cikin wannan sanyin a cikin wannan tsoron a cikin wannan duhu yace haka na rasa ce har na shiga cikin abokan gaba to su ma annan ba sun duran su arna ne na China sun zo na Switzerland sun zo na Faransa sun zo na ko ina an zo su kansu sun an haɗu ne ce lokacin da na kulla kansu wadda na fara ganin arhansa Abu Sufyan a inda na nake ce inda zan je ba mashi na zan kashe ita sai na tuna annabi ya ce mu kan da mataki babu ku zai mutum shirye shirye su ana yawo nan ana shirye shirye ana ware wannan tsibbin nan tsibbin ana warewa ana kashi shirye shirye yadda ina talagayawa yadda ina cikin su san sai ga wannan guguwar da Allah ya kai ko ita yadda haka guguwa take daga tantance shugaban kasa haka guguwa take daga tukunya akan murhu haka guguwar take daga duwatsu manya manyan su sai suka ce wannan hukumar ba ta lafiya ba ne wallahi mu watsi a ku zai ta yace ina kallo duka ya ce bayan Allah duka sun wasu? sai tausayin abokaina ya kama ni ce abokan gaba sun gudu ga abokaina Allah kuri an samu jirgin gudu to shine da ya koma ya samu annabi na kiyamun yana jin tani yace ya tsubura a gefen annabi annabi ya zurfi to su munafukai duk da an je annabi ya sanar iska da guguwa ta zo ta kori kafirai mala'iku sun kori kafirai ya asabuna al'azab lam yasabu suna nan suna ji ba su bata ba lam sabu, ita suna nan a daidai a sake su kula wa in ya'ti al'azab ai tun da annabi Muhammad ya ce tun da tun da wa in ya'ti al'azab Allah ce inda waɗannan rundunoni da su dawo su sake kawo farmaki a Madina ya waddu law annahum baduna fil arabi da su yi burin da sun kasance a cikin mutanen ƙauye ma'ana da duk sun tafi wikin yas'aluna an anba'ikum sai da su dinga tambayar labarin su yake faruwa a Madina wannan din ma arzika da su ne suna garin arna suka yi attacking din Madina Allah ya ce da a ce waɗannan kafirai za su sake dawowa wa in ya a azabu inda waɗannan rundunoni za su dawo ya waddu da waɗannan munafukan za su yi buri annabin annahum baduna fil a'rab da sun kasance a cikin mutanen ƙauye ba a cikin gari ba yasaluna al-anba'i ko suna tambayar labarin suna ta so ya yi labarin mutanen Madina amma su suna kan ƙauye walau kanu fikum Allah ya ce kwantar da hankalinku ko da sun kasance a cikin ku ma katalu illa kalila ba abin da za samu ka muku abin yakin Allah ke sai abin da ba zai amfana ba don ba su zo ba don sun ba da uzuri sun zauna a gida Allah ke kwatar da hankalin ku don za a yaƙe ku sun gudu sun fita a gari Allah ke kwatar da hankalin ku wallahi ko da suna cikin ku sai dai su da cutar da su ba su kawai shekun ku a lokacin da za a je tabuka waɗansu suka yi ba da irin wannan kudin na minafinci suka kibin manzon Allah sallallahu lalata. Allah ta ya ce annabi ka kwata dankalin walau aradul khuruja walau aradul na la a'addu lahu 'uddatan walakin kari kariha Allah bi'athahum fasabbaqahum فصدقهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا ولأوضعوا خلالهم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين الله يسلمك ولو أرادوا الخروج إلا في مثل فتاة النبي يجري la a'addu lahu usda Allah ya sun yi tana din tun daga ga har ranar ta zo bai shirya komai ba Allah ya ce bai yi niyan bi ba la a'addu lahu usda Allah ya ce walakin sai dai ba ba wai da gangan ne ya ki fitan ba a'a tunda munafiki ne kari Allahun bi asabu Allah ya ni ne na iya bi kuɗi ni ne na iya bi kuɗi fasabbahu Allah ce sai na da su sai na kashe musu wakilan mutu ma alqadirin aka ce ku zauna tare da mata da yara kamar da su Allah yaya ka kashe musu su daga birnu Allah ce laukara su bi ku inda sun bi ku ma za dukun illa kabara kabara bi ma'ana sharran wa fasada Allah ce wallahi inda sun bi da wuta da su na musu a tsakanin sharri kawai da su haka musu ana ka shi yi na zaunar da shi laukara dubikun Allah ce inda sun fita a cikinku sun bi ku ma za dukun illa kabala ba abin da za su tare ku shi sai dai sharri da fasadi wala aubahu fidanakum da sun yi ta haddasa annabi wacce tsakani wannan ya dau magana nan kai wannan ya dau magana yabda huna yabkuna lakum fitna Allah ya sun yi ta sakalo muku fitna kawai ne na zaune da su wanda ku tafi lafiya inda na bari sun yi Allah ya sun kunno muku wanda wuta a wajen yanki jama'a kuna ji Allah ya so dalilin zaman ki shi Allah ya in ma sun fita din ba abin da za su tsaɓuka muku in ba su fita kai ba Allah ya tsare mu sharrin ne ba amin الله يسامو داشي الله يجي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة حقيقة يا كسن كريم game da sha'anin manzan Allah sallallahu alaihi wa kyakkyawan kwaikwayo ita rayuwar annabi alaihi salatu wa salam Allah ce akwai abin kwaikwayo mai kyau a rayuwarsa Allah yake domin sanya muku ku kwaikwaya daga rayuwar manzan Allah sallallahu alaihi idan an zo ana maganar kwaikwayo ɗan uwa ana kwaikwayon rayuwar manzon alaihi salatu da yawa daga cikin ɗaliban ilimi za ka suna kwaikwayon waɗansu abubuwa na ayyukan annabi maganganun annabi sunna tsak, a matsayin da a ku ba su kwaikwayon na annabi haka ne za ka mutum da asuwakin da jarlabiyarsa ta sha guga ya ɗage wannan amma ba da ilimi. to cewa da aka yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kwaikwayon rayuwarsa ita ce koyi duk abin da ya ya umurce mu aka yi a gabansa bai ana ba an ba mu izini mu kwaikwaya addini ne za mu shiga aljannar Allah shi sunan ke to da karanta dabi'u irin na manzon halayen ta bai ne ko kai sun taba tambayan na na Aisha suka ce ba muna bari yaya halayensa ta kana kudu ku wuri ƙoran in kana so ka ga yaya kumfurin rayuwar annabi ya take da na shi take jefi karanta alqur'ani yadda ka ga qur'ani haka manzan Allah yi yanzu wani sabiri wal wani kaliki na wani duk haka ka fi za ka ake kwaikwayo ahalus sunna yana kwaikwayon ɗabi'u da halaye tarbiyya da rabin kyakkyawar mu'amala kyakkyawan alaka da al'umma alakar ka ta yi kyau da Allah alakar ka ta yi kyau da bayanka a wannan shine sunna karka yadda kana ahlus sunna ka ci bashi ka biya haka ne eh wannan shine kar kar kana ahlus sunna ka zalunci wani a wannan ba ɗabi'un Allah ne Allah ya ce amma fa wannan kwaikwayon liman laha wani wal yawmal da wanda yake fatar ya gamu da Allah lafiya da wanda yake fatar ya gamu da kiyamar salami lafiya wa zakara Allah kabira kuma yake ambaton Allah ambato mai yawa ma'ana ya yi kwaikwayo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda mene saboda yana so ya gamu da Allah lafiya yana so kuma ya gamu da kiyamar salami lafiya Allah ya sa mu dace kuma yana ambaton Allah ambato mai yawa الله ya الله dace Allah ya tura mu akan turbar ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا الله ولما رأى المؤمنون الأحزاب كنت مؤمنين suka ga waɗannan rundunonin kafiran sun yi rina wa garin Madina. Ba an ba mu labarin munafukai sun ruɗe ba, suna so su gudu ba, to yanzu kuma Allah ya ba mu labarin mu'minai su kuma yayi suka yi da suka ga waɗannan tawaga. Walan ma ra'al mu'minuna ba. lokacin da mu'minai suka ga wannan tawaga rundunoni na kafirai, ƙalun suka ce, "Haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu suka ce wannan shine abin da Allah da manzon suka mana alƙawari dama Allah ya ce mana zai jarrabe yau jarraba ta wala nabluwannakum ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخبارهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة أن تدخلوا الجنة ولما ولما يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب wala nabulu wannakum Allah ce wallahi zan jarrabe ku hatta na'lama al-mujahidina minkum was-sabirina har sai mun bayyanar da ɗan jihadin cikin ku wanda suke addini tsakanin su da Allah was-sabirina da wanda suke iya hakuri akan bin Allah wa nabluwa akhbarakum Allah ce kuma za mu jarrabi labarun kuma zakin bakin ka Allah duk za mu bari amma hasibtum an tadkhulul jannata Allah yake kuna tsammani haka za ku yi tururuwa ku shige gidan aljanna walamma ya atikum masalul ladina kalau min qablikum tun bai same ku ba irin abin da ya samu al'ummomin da suka gabace ku Allah yake kuna jin za ku shiga aljanna tun bai same ku ba irin abin da ya same su to Allah da ya same su yace masatuhumul ba'sa bakar talauci ta mutu duka wasarra'u cututtuka da kuncin rayuwa ya addabe su wa zulzilu Allah ya ce an jinki ta su da jarraba hatta ya kula rasul wal ladina amanu ma mata rasulullah har manzon da kansa da wanda suka yi imani tare da shi suna cewa yaushe nasarar Allah za ta zo ana saurara ku inna nasarar Allah karim nasarar Allah ta kusa tana zuwa da Allah yake shin kuna jin za ku shiga aljanna tun bai kame ku ba to lokacin da suka ga Allah ba iya kirkiri suka ce haza ma wa adana wa rasuluhu suka ce yau alkawarin da Allah ya mana abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ke gaya mana yau gashi ya tabbata wa sadaqa Allah wa rasuluhu Allah da manzon shi sun yi gaskiya ku ji sai Allah ya ce wa ma zadahum illa imanan wa taslima Allah ya ce wannan tawagar kafiran bai kara musu komai ba sai imani da yaƙini da sallama ganin dandasan waɗannan abokan gaba sai suka sake natsuwa annabi Muhammadu Manzan Allah dama ya ce musu za a muku wa zulzulu ko yau sai ga wa zulzulu Wama za da mun illa imanin wa taslima ba abinda wannan gungun abokan gaba ya ƙara wa mu'minai Allah ya ce sai imani da kuma ƙara sallama wa Allah kada shi mumin ya tafi idan Allah ya abu kaza zai faru in abu kaza ya faru Allah ya alƙawari to in ya ga abu shi ya shi ne yake kara mishi duk abin da yake faruwa a kasan nan yanzu wallahi mu ya shi ya yake kara mana akan akidar dalilin da yasa muka ce ba za mu yi ba wallahi don gudun wannan hadisi. na rantsi muku da Allah da gudu kuma wannan suna sallah ce tana canzawa ne ba ta canzawa iya abun kenan kuma wallahi kan muka gani Allah wallahi ai ba akan mu aka fara tarihi ai ba ibadin komai tarihi shine photostat na rayuwa in kana so ka gane yaya za ka kare kalli tarihi irin kan irin kan idan kai ustaz ne an yi dubu kafin ka idan kai dan iska ne an yi dubu kafin ka in kai dan kwallo ne an yi dubu kafin ka in kana so ka samu labarin kanka ka juya ka kalli tarihi ba za ka ta lokaci wajen gane kanka ba in kana so ka gane yaya labarin garinku yaya labarin daularku yaya labarin al'ummarku ka kalli tarihi akan ku aka fara ne wannan shi ne saboda haka abin da ke faruwa wallahi mu ya ini ya ce kara mana addinin mu Allah ya samar mana da canji cikin alkai Allah ya samar mana da canji cikin alkai idan aka kafa gwamnati sai ka goyi bayan sai ka samu mota sai aka ce a yobe mutum arba'in sun bar gidansu kai wata riba ka ci da wannan mota idan yau aka ce an baka mota amma a mai duhu da akwai musulmai arba'in da suka rasa gidajensu kai motar nan sun kana tunani wani riba kai ka shiga mota ka shiga gida wani musulmi ya bar gari wata hanya za a bi a ta wannan ba an ce ba za a ta to ina shi ina shi kenan ka ji daɗi kun kafa gwamnati ina shi kenan ka ji daɗi kun kafa gwamnati ka ji daɗi kun kafa gwamnati ka shiga mota ka shiga daɗi. to sai ne yadda yau kake cikin motar wani gidansa ne garinsu ne walidun wa ma wala uban ubansa a garin aka aike shi ya barka yaya za a warware wannan abu gwamnatin da kuka kafa ta ce ba za su warware kai wata riba ce wata riba ce me me riba babu babu saboda ka mu addini mu yake ne ke kara mana wannan wallahi abinda muke gani mu yake ne ke kara mana domin dama cikin mu ya kai mana in kun yi kaza to za ku kaza to ina da mun ga wannan to sauran mu mu sake rina irin eh sauran mu mu sake rina irin Allah ya samu da Allah ya samu da Allah ya kawo mana canji mafi alkhairi Allah ya kawo mana canji mafi alkhairi amma dole sai mun tashi mun dutsin sai wallahi eh ka je ka Allah akbar mun ga abubuwa lokacin na ke zaɓen nan a wannan dutsen sankin nan akwai wadansu matasa yan anguwan aka ɗauke su su ne ɗaya ɗaya ina jin dubu uku ko dubu aka ba su yanzu an farke dubu ɗari a talautin da suke sha eh ka ka ai ka ga dubu uku ka ga dubu uku ka ga dubu uku yanzu ban balin bala'in talautin da suke sha ranar ce maka da Allah ya fi na dubu ɗari a kan dubu biyar kan zubar da yancin al'ummar a kan dubu biyar ka zubar da yancin al'ummar a kan dubu biyar ka zubar da yancin al'ummar wallahi mana idan aka yi sallar asubahi a nan muna sallar asubahi to mata suna so tsantar shi inda za ka bar masallaci ka tafi wajen za ka je ka samu mata sun yi layi wata da goyonta wai a haɗa kai da kai kuri'un waɗannan mata a danne ai baka ga komai ba tukunna ai baka ga komai ba tukunna ai baka ga komai tukunna ai baka ga komai tukunna eh kowa za a kasa mishi nashi ma'aikata kan an fara ba su nan an fara ba su kowa sai an kasa mishi nashi kowa sai an kasa mishi nashi Allah ne ya sa wannan abin ya zama na wa'azi yawa babban abu dama Allah ya ce zaharar fasadi fil barri karkarka zaharar fasadi fil barri na bahri bima kasabat aydin nas li yuzikahum ba'd alladhi da yace la allahum yarjun ko da su ja to Allah ya sa wannan abin da ke faruwa ya sa sanadiyyar ya Allah ya sa shi ne sanadiyyar ya Allah ya sa mu ya eh, Allah ya sa mu ya ai kun omo da sakuni kun omo da